hankali wala ta kun ma ne sadaka wala ta kaza duk ana ta hana abubuwa ga zina ga shi kisan kai ga toye hudu ga cin dukiyar maraya ga menene duk sai Allah ce kullu zalika kana tayyuhu inda rabbika makruha makruha ne ke nufi da makruha wannan aya haram haram to shi yasa duk abin da yake haramun ne zai sai masa makruhi dan ya kasance san biyar da Qur'ani yace ba ta son ta kawo da wannan da kansa to wanda bai san wannan islamin ba sai ya ai ta zama musulmi ne a wurin malik ko a wurin shafi ko a wurin amal bai san musulmi sun jaba makaruni suna nufin haramun ke mu ko a mutanen mu da idan ka ce karami a cikin kiban zabari kiban zaki abin da bai kai haram ko kenan to dan haka wannan yana daga cikin abin da ya kamata ɗalibai ilimi su gane a zabi ne a abba ibn tabilin ko abba ibn tabilin a wani rawi yace wannan mutum yace mutum ne mai gaskiya yace shi'iyun jal lakin na mutum yace dan a ne da da mutu yace sai dai ko mai gaskiya ne sai wadana wala nasduhu fa alayhi bid'atu mu gaskiya su zama amfana da ta bid'a kuma da kan ta tabi shi kadai sai kuma yana cewa ne yake nufi da gaskiya ji'a an ce dan ji'a sai yi bayani dan da dan da ilimin da za su sa a cikin waya da bid'a da ko da mutum na yin da a iya karɓar ruwa ya ne bayani saboda Allah cikin littafin da azumi ta a takaice dai abin da ake nufi da dan a nan gurin wanda na san jin albani ke cewa la yadurruhu annahu shi'iyyu ai ba zai cutar da shi ba a fagen ruwaya kawai dan ya zama shi'i kama ta karra fi ilmin mustala kamar yadda ya tabbata cikin ilmin mustala wal hadith wannan abin da yake da shi ana ba wanda yake zagin sahabbai ba ba wanda yake cin mutunci ba wanda ya sanya gaba tsakanin ahlul da sahabbai ba a'a wanda yake da ra'ayi wanda yafi kamata a zama shugaba bayan annabi shine ali duk da waɗansu sun zama shugabancin to shi yana ganin ba zalunci suke ba amma da ali zai kasance da biya ka mutu wato abin nan da mata ya ke cewa wai ba haka aka kawo ko ana miji ya miji kana zai yi zunubi to ba haka ta so ba wa yukawwi hadithahu abin abinda zai karfafa maka wannan hadisi na wannan rawi annal bayhaqi akhrajahu fi riwayati haƙi ya fito da wannan hadisi a cikin wata riwaya min tariqi isma'il bin rijal arja az-zubaydi a riwayar isma'il a hanyar isma'il bin rijal az-zubaydi qala yati akhbarani man shahida al-husayn ibn ali hina mata wani wanda ya halarci jana'izar Hussein bin Ali lokacin da ya mutu ya bani labari fa zakar hadisa sai ya ambaci wannan hadisi da muka kawo tsazu duk isarin amma ya ambaci shi a takaice wa fihi qawl Hussein da Sa'id Ali Sa'id a cikin ko maganar Hussein din da Sa'id bin al da yake takaddam fa laula annaha sunnatun ma qaddamtuka wa Isma'il hadha sifatu to kaga wannan Isma'il bin Zaid az-Zubayri suka ne to gashi kuma yayi tarayya da wancan mutum wanda ake cewa tare da shi akwai rauni wai kawai dan kasancewarsa yana bid'a to shine Albani yace to ruwayar ta ko da ba ba a karfafa ta ba za a iya karban ta ballan ko ga wani ya ba da haka hadisin sai ya sai hadisin za ta sai hadisi ne bari ina ba ta kun fahimta duk nan Albani yana rabbi da hadisi ma da wa qad taba ibn abi hafsa kuma an samu ma mutaba'a ta musamman mutaba'a shine ibn abi hafsa ya rawaito hadisi a wajen malamin sa to shi ibn abi hafsa din yana da tikar din da ba za a karba hadisin ba amma sai a samu wani dalibin wannan malamin wanda ya sun yi karatu tare da ibn abi hafsa shi ma ya rawaito wannan hadisi ga da kan ya ka wannan kidan to mutaba kina akwai mutaba fasira akwai mutaba sauran wannan kuma ba zai fahimta mutaba'a yace fa hiya mutaba'atun qawiyyatun kaga wannan mutaba'a ce mai karfi wa in lam yusammi fiha man ta man ta bil qissa duk da cewa shi Isma'il ibn Rabi'a da Az-Zubayri bi an bace cewa wane ne ya halarci kissan ba dan yace akbar ne man ta hidar Husayn wani wanda ya halarci Husayn ya ba labarin kaza kaza kaza amma da sunan mutumin ba wanda kuma nan kuma wani cikas ne daban da ya kamata a ce ya faɗi amma albani ce duk da bai amince sunan ma ba ba komai fakar da ma ku domin can akwai wani rawi din da ban shine salim ya ambaci sunan wannan mutumin da wancan bai faɗa ba ta haka ba wani abu ne hadisin ya fita kama ra'aita kamar yadda ka gani wa ghayruhu tare da wani sa aidan kamar shi da zalika qaulul hafiz kamar yadda shi kansa hafiz yayi magana da suke nuna haka da yake lakin rawahu an-nasa'i wa ibn majah duk da cewa yake hadisin zai ibnu sai ce amma fa da sai da ibnu majah sun rawaito kenan kana ko akwai tarwa da zaka wannan ya zama hadisi wannan ke babai fa lakin fihi ma ya'ti wa huwa amma ni duk da haka akwai abin da zai zo shine abin da zan gaya maka nan gaba in ji albani الثاني أبو الذي yake أنني لم أقف على الحديث في الجنائز من سنن النسائي kai ibn hajar ka ce da sa'i ya rawaito shi albani ce na bincika littafin da sa'i a barin jana'in ban ga wannan hadisin ba wa ibn majah na bincika ibn majah shi ma ban ga shi ba wa lam yuridu al-mizzi fi tuhfat al-ashraf imam al-mizzi da ya saba kawo bangaren hadisi kuma ya faɗi wanda ya rawaito shi to shi ma bai ambaci wannan hadisin ba cikin littafin tuhfat al-ashraf walan nabulisi fil zakair haka nabulisi cikin zakair duk ba su kawo da wallan da nasu abin nan ya aka kai harin ta samu cewa na zai yaro walan nabulisi fil zakair ne mutar da mutane ko da nabulisi bai ambace shi ba a cikin zakair dangane da mutar da mutane ibn ali wala fi mutar a cikin da to bai sani ba dai ya aka yi harin kuma yake yin sa'i yaro to ina suka rawaito وقد أورد ابن هازم في المهلة ابن هازم في المهلة هذه القصة بصيغة الجبن ولم يضيفها الباني في ابن هازم يا كاو ون الرواية يا كاو ون القصة a cikin littafinsa da muhalla kuma ya kawo su da siga ta take ce wanda ba kokonto wanda malaman hadisi ke amfani da ita don nuna rashin kokonto walan yudhaifa ba tare da ya za'ifantar da ita ba ma annahu lam yakun bima dallat alayhi min al tare da cewa shi ibnu hajar bai yadda da abin da kissar take nunawa ba na hukunci hukunci abin da ta nuna na hukuncin ba bai yarda da shi ba fakala sai ce kunna lam nadda'i لكم إجماعا فتؤاخذون بهذا ولكن إذا تنازع الأئمة وجب الرد إلى القرآن والسنة وفي القرآن والسنة ما أوردنا الله وتر إجماع سيمي سوى إذا ما كنت نبلا مقالين إنا كنا مصيع أنا من dan wannan yana bukatar sai ka koma ka ga me yake a cikin allah yana rigima ne tare da wannan sai kawo iskar sannan yake raddi to dan kan mu ya waye su sai akai mu bari mako mutuwa abin da muka faɗa zama da dai Allah ya ba mu lada kai wanda muka faɗa na kuskure Allah ya ji mana kar kuma ta za mu dade idan mun zo a tsani annabi lam akif alal hadisi da janabi sai mu tsora mu gaba insha Allah Wa assalamu alaikum har yanzu kenan ya halatta mace ta yi sallah gaggawa in ya halatta yaya sahun mata ya kamata ya kasance a wannan mun riga mun wuce wannan mun karanta hadisi karar ka gani yau ma aka sake maimaita hadisin idan kuma hadisi ya zo ai ba a jiran wani bayani kuma saboda haka hadisin na nuna ja'izancin mace ta yi sallan gawa amma ba wai ita kadai ba tare da maza kuma ya kasance sahun mata din na baya kamar yadda aka saba a masallatai in mata sun je jam'i sahun su na bayan shine karshe wato a bayan sahun mazaje in an samu wannan yanzu ya halatta da wannan shine hukunci kamar da na faɗa wannan ke cewa tambaya ta ita ce shin mutum musulmi ana mutum mutum ah, wanda yake musulmi ana iya kiransa mai shirka ko mai shirka zai iya ansa sunan musulmi ta iya mutum musulmi ne kuma yana shirka saboda ya jahilci cewa shirka ce a nan gurin daga yin shirkarsa baka cewa sunan musulunci ya kau da kansa matukar ya jahilci wannan abin shirka ne zama shirka kamar yadda take kashi biyu ce akwai shirka babba akwai shirka karama waɗansu malaman tauhidin ma na kasa ta kashi uku akwai babbar shirka mai fitar da mutum daga musulunci akwai karamar shirka sannan kuma akwai ashirkul khafi shirka boyayya wanda ake cewa akhfa min dabibin namlatis sauda ala safatin sauda fi zalamin layl shirkar da take boyuwa a cikin mutane fiye da ɓoyuwar bakar tururuwa a kan bakin dutse a dare mai tsananin duhu shi ne kamar ka ce laulallahu wa fulan ba dan Allah ba da wane da kaza na yi kaza wannan shirka ce amma wanda ya wannan bai fita daga musulunci ba domin shirka ce shi ne har ya tabbata cewa ga yadda ake kafaranta Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an ana a'lam wa tagfiruka min az-zambi allazi la a'lam ya ubangiji ina neman tsari daga wurinka a ce in shirkanta ka da wani abu alhalin ina cikin sani kuma ina neman gafararka dangane da abin da ya zo daga wurina wanda ban sani ba shine kaffaranta musulmi kullum zai rinka wannan dai zai rinka fada cikin wannan shirka ba tare da ya sani ba ba dan wani bayo da nayi kaza ko da kai ba dan Allah da wani ba wannan kaga shirka ne to ballan dan ka ce kai wani ba dan kai bayo da nayi kaza nau'i na shirka amma wanda wannan ba za ka ta fitar da musulunci on haka ne kowa sai ya fita da wuya a samu wadaci wanda wannan lafazin baya gudana daga bakinsa sannan ga karamin shirka ita ce riya wanda da lafazin hadisin annabi inna akhwafu ma akhafu ala ummati ashirku asghar suka ce menene shirku asghar ce riya da wuya ka samu riya ba ta shiga cikin waɗansu bangaren ayyukanka ba ko da ta shiga cikin duka ba za ta shiga cikin wani bangare wannan har magabata na da suna faɗin wannan cewa duk abin da suke suna jin tsoron ya kasance da yau ta da ciki ba to dan saboda ga amma ya baka cewa mutumin da yake riya shirki na fita daga musulunci amma kaga yayi shirka tunda suna abin shirka to sai babban shirka babban shirka ita ce mai fitar da mutum daga musulunci kamar shirkul Dawa kamar shirkul ta'a kamar shirkul qasdi wan niyya da sauransu sai idan malamai suka bayanin su a babin tauhidi to irin wannan na fitar da mutum daga musulunci yaushe idza qamat alaihi alhujja idza uqimat alaihi alhujja wa wadahat hanya ta bayyana gare shi hujja ta bayyana kararar cewa abin nan shirka ne ya ci gaba da yi to kaga mutum za ce ya kafarta amma yana yi ya jahilci cewa wannan abin shirka ne wannan ba za ka ce masa kafiri ba har sai lokacin da ka dakatar da hujja a kansa ka gamsar da shi da dalili ka kawo dalili na shari'a ya gani ko ba halin ture wannan dalilin amma ya bi son zuciyarsa to wannan kaga ya zama shirka kalala kamar yadda nassoshi suka nuna da haka a iya samun musulmi na shirka kamar yadda ake iya samun musulmi na sabo in ba yana yin shirka dinnan dan kasancewa ta karamar shirka wadda bata fitar da mutum daga musulunci ba kaga wannan dan kasancewa sai yana yin ta ka ce masa ba musulmi bane ba in ma yana yin shirkan nan kila irin mai fitar da mutum daga musulunci ce amma ya jahilci cewa abin na fitar da mutum daga musulunci ya ci gaba da yi kaga wannan ma baka ce masa ba musulmi bane har sai bayan tsayawar hujja akan sa tare da fatan mai tambayar ya fahimta wannan yake cewa wannan tambihi yake cewa an nuna cewa addu'a tsakanin kiran sallah da ikama karbabbiya ce yace amma ya lura da waɗansu yan uwa ba sa ribantan wannan lokacin sai wani lokaci na daban shine lokacin da aka yi ikama kafin liman ya yi kabbara sai su daga hannun suna ta addu'a bayan ga can inda hadisi nuna da haka yake faɗakar da yan uwa kamar nasiha yake ga yan uwa cewa su ribanci lokacin tsakanin kiran sallah da ikama wai kuma yana so a faɗa masa mai sharaɗin bukhari mai sharaɗin muslim ka bari sai a darasi na gaban Allah kai mu tare da cewa mun taɓa faɗin haka ɗin a darasan baya da suka gabata amma insha Allah ka bari sai a darasi na gaba ka duba da cikin littafin minata bil fi ilmul mustalah wannan littafin da malaman daura suke karantarwa tsara da sharhi akan wannan amma dai darasi na gaba insha Allah za mu kawo wannan wata tambayar ma sai kaga cewa mutum bai kamata yi ta ba dan shi ma kansa zai iya gane ansa ta a sarari wai ya halatta kirista zai sallar gawa wannan magana bai kamata ma mutum ya yi ta ba illa ka so yake a faɗi wani abu ya ji ya dan daɗaɗa masa haka ya masa washi <laughs> cewa ba kaza da kai lokaci kaza bai kamata ba <laughs> idan ma yana nufin gawar musulmi haka ya rubuto ba mai yiwa musulmi ba mai yiwa musulmi sallah sai musulmi dan uwansa amma ba za a kawo kafiri ya zo wa musulmi sallah ba dan sallah din nan addu'a ce kirista ne hukuncin sa kafiri ne hukuncin ne me yasa kun ce haka ne ne to to to to a takaice ya jama'a sallah ta gawa addu'a ce addu'a ko musulmi ne ke yin ta a karɓa ba kafiri ba innal ladina kafaru kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu sama wa la yadkhuluna jannata hatta yalija aljamal fi samil qiyad menene ma'anar la tufattahu lahum abwabu sama malaman tafsiri suka ce ma'ana kafirai duk irin roƙon da za su yi ba za a bude musu kofar sama ba addu'ar ta je wurin Allah a'a ko kuma la tufattahu lahum abwabus sama ran su lokacin da aka zare za a kai sama ba za a bude kofar sama ba sai su tarar da ita a rufe ma'ana dai kafiri baya yin addu'a karba kafiri baya da aiki na gari aiki na gari a wurin mummuni yake man Amira, salihan min zakarin aw unsa sai ce me wa huwa mu'minun shine sharadin Allah kuma baya karban abu sai na gari aikin da kafiri ba a kiransa aiki na gari Allah kuma ba abin da yake zuwa wurinsa sai na gari ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu to da haka wato eh, bayan da za a zo da wani mutum ba musulmi ba zuwa ce ya zo yi wa musulmi sallah in an samu wani mutum musulmi ko waɗansu musulmai sun mutu sai wani kafir ya zo zai sallah to kamata ya musulman wajen su hana shi musulman da ke wajen musamman wanda ya jagoranci limancin ya kyale yana da laifi ya kamata ya warware ce wannan abin ibada ce samu ta musulmi saboda haka duk wanda yake wa musulmi bai ja gefe guda ya fadakar ko da su a gwamnatin sun saba cewa su yi haka su kafirai fa abin da suka ɗauka ita gawa lokacin da mutum ya mutu ko biki ake yi fa su wannan suna ɗauka abin a matsayin wani biki ne na musamman ba sa jin cewa ibada ce to sai ka nuna musu kai kuma idan ka bai musu kuka yi kai su suna ɗauka abin a matsayin biki kai ma ka ɗauke shi a bikin kenan kai sai ka ɗauka cewa ibada shi ne zaman kanta kuma roƙa wannan mutum gafara ake yi saboda ku ko gaba ɗaya ubangiji ya ce jisa ne innamal na najasun ku kauce daga nan gurin ku ba mu waje mai masa sallah ba abin da ya shafe ku idan naku ya mutu ba abin da zai kai mu ce mu je mu masa sallah kuma mu je mu masa addu'ar da ku kuke masa ba abin da zai kai da kuma ku kauce wannan ya kamata musulmi su ya kama kamata ya kasance mutum ya bar wai wani abu dokar zaman kasa ko kuma dan cewa ana kasa ɗaya al'umma ɗaya mutum ya kyale addinin sa wannan ya zama shirme kenan mutum ya mayar da addinin sa kawai ma baya da tsada baya da kima kenan ya kamata da malaman kasar nan lokacin da abin da ya faru duk wani malami da yake da faɗa a ji wanda in ya faɗi sautinsa hukumomin za su je faɗa musu gaskiya sau abin da aka yi kuskure ya faɗawa wannan limamin ne farkon wanda ya fara yin kuskure da ya kamata ya hana amma a zo ga su ofana goro a waje ya ba za lamar ya lalace kuma duk ba za a yi amfani da shi ba har sadakan da kafiri zai ba da lada a kai wanda ya ce dan Allah wai mutum ne wai ya saki matarsa saki ɗaya. sai bai mai da ita ba har ta zo ta gama idda sai kuma ya fito ya zo yana neman ta da aure to kuma sai wani ya sake fitowa suka nemi aure tare su biyu yanzu kuma to waiwa ya kamata ta aura wanda take so wanda take so shi za ta wai shi ina jin tsammanin sa za a ce to tun da kai ne ka fara aure to lalle wancan ya bar maka yanzu ra'ayi na wurin ta tunda dai har ta kare idda ta riga ta fita daga karkashin igiyarka in mutum ya saki wanda ake kome yana da damar ya mayar da ita kafin ta fita daga idda yana da damar ya mayar da ita kafin ta fita daga idda matukar ya san zai adalci zai koma da gaskiya da rikon amana sai ya mayar da ita kuma da ya ce na mayar da ke ta riga ta maidu ba a jiran wai a zo a ce a taro a sake wani mayar da aure kawai abinda aka ce ya faɗa mutane su sani ya ba da dan ya kafa hujja cewa ya kafa shaidu wani na mayar da matata wani na mayar da matata magana ta riga ta kare dole kuma ta koma ko iyayenta ba su isa ba su ce ba ta koma ba sai dai in suna ganin akwai wata cuta ne da ke tare da mijin akwai wata illa ba sa son ta koma sai su daukar kara wajen alkali ko su ta daukar kara wajen alkali cewa fa yana zalunta ta wannan mutum amma ba a ce wai ba a ta koma ba lalle ta mai a wannan lokacin ko da sun kwace sun ba wani to sun kwace matar wani kenan sun bai wani kuma sun san wannan bai halatta ba tsarin doka sai dai a san duk yadda za a tilasta masa ya ta amma ba a daura auren wani akan wani amma matukar ta gama idda to shikenan ta riga ta gama yanzu idan ka fito kai ma ba zaure sunanka kamar baka taba aurenta ba hukuncinka ba ka da wani ahaliya ko wata farla a ce tunda kai ne lalle kai za a ba sai a zaɓe wanda ta ga ta zaɓa tana son shikenan yanzu kuma ta kai lokacin da ba sai an tursasa ta ba tunda ta zama ba zaura at كو ko احق بنفسها من bi nafsiha تستاذن waliha wal bikru tusta'zan aga yanzu ta riga ta zama bazawara saboda haka tana da yancin ta zaɓi wanda take so iyayenta sai dai su ba ta shawara kawai wai sai kuma tambaye su ta biyu wai wannan mun riga mun ansa ta game da wannan mutum ɗari da aka ambata idan suka yi sallah ba a kawo sharadin cewa ba sa shirka ba mutum arba'in kuma an nuna sai ba sa shirka wannan haka yake haka hadisin ya nuna kamar yadda wani ya tambaya lokacin da aka ɗauke wuta a nan gurin wannan sune tambayoyin da na iya karantawa waɗanda rubutun sai fito fili ko ta tambayar da ban ita idan bai ji ba ya mana uzuri da rubutun bai fito fili ba kuma ne kamata mu saboda lokaci